Premier Radio. Rob Master. Ashram Record. jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da kasancewa a cikin shirin mawakan mu a yau siri ne da kan zo muku daga nan premier radio gidan radio na garin kowa na yunus maulud da ke zan shirin a daidai wannan lokaci ku biyo ni domin ganin babban bakonmu na yau To masu kallonmu da sauraro kamar yadda na labarta muku cewar muna tare da babban bakonmu masu kallonmu da sauraro za su san cikakken sunanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu sauraro kamar yadda ka tambaya suna na Muntaka mhm. Muhammad Ango wanda aka fi sani da M Ango. M Ango kasancewar wannan shine shigo ka na farko wannan shiri na mawakan ma yau masu sauraron da kallo za su san imango ta yaya sun cikin shi harkar waka gaskiya ne ni dai kamar inda mutane masu kowane abu yana farawa za ka ce yana faɗan cewa mm, sha'awa hmm. kamar interest to ni tun tasowa ta gaskiya ina da sha'awa harkar waka to yadda aka yi na tsunduma a hankali a hankali akwai wani kamar yaya yake a na ko uba hmm. a unguwan sadisi da shirin hmm. to gaskiya da ina sauraron waƙoƙi kafin na fara na waƙoƙin hausa da ba da na ƙasashen waje to gaskiya kusan shi ne ya ɗan yi min zil ya ɗan soka min abu dan daga nima na shigo harkar waƙa sannan kuma da 'yan uwa wanda suke ƙara min ƙarfin gwiwa to yanzu takaice ka shekara kamar shekara nawa kana harka waka gaskiya ba wani jima ne ba zan iya cewa bibli shekara uku ba biyu da zuwa uku to a cikin waɗannan shekaru guda uku Wace shi daga cikin waƙoƙinka ta zama bakan damiya eh to gaskiya zan iya cewa kowace waƙa ta bakan damiya ce sai dai yawanci masu da yawan mawaƙa suna ɗaukan bakan damiya wani zai ce ga wacce ya fi so wani kuma zai ce ga wata al'umma ta suka fi so sai ta zama bakan da ne tuni gaskiya kusan zan ce kowace waka ta bakan da to a cikin wakokin ka bari mu je mu duba wata daga ciki domin mu sharhi da ita akan wannan shiri masha Allah Rob Master Master Record da zuciyata har idan da ke abar sarauta bana bukata rayuwa da ke yafi don hasan ki na zarfi haƙurina wai suna batuna a ki ina da san kai bana ta tasu bana ganin su inda ya akan ki ne matan da ke garin nan ni da yagona bayan ki ne dan kin fi su kyan gani kyawun hali da kwarjini balle ki yi murmushi wannan to yan mango a dai cikin wani waka ta ki tsaya ne tsayani ne ko to akwai inda ake ganin kun zauna da kai da jarumar taka kuke shan ababen marmari ko to akwai inda aka ga ta ɗauko kankana ta baka a baki to amma baka ganin wannan kamar zai iya taɓa ka ta fannin idan kana da aure ko za samu maza ko kuma kana neman auren shin lokacin da kai wannan wani tunani kai wanda karfa wannan ya je ya taɓa ya taɓa ta fannin gida ko kuma ita jihar mataka? gaskiya ita ma'ana kana tunanin wacce muka yi bidiyo da ita yawa ita tunda dai na san ba ita ce matar da za ka aura ba haka gaskiya akwai ƙalubale irin wannan yana mm. faruwa na duk wanda yake harkar irin ko mawaki ko dan fim mm. da dai sauransu shi fim gaskiya majority da waka mutane suna ɗaukar su sana'a ce to idan ana sana'a akwai abubuwa da suke kawo wasu ƙalubale a ciki kamar wannan daga kamun misali an ɗauki kankana an bayar hmm. idan kana da mata ko budurwa za ta ji wannan kishi to amma akwai wani abu ne da nake aunawa akwai fahimta tsakani idan matarka ce yadda ta fahimce ka hmm. ka fahimce ta idan ta ga irin wannan ni tunani na ba za a samu matsala ba za ta ji kishi hmm. amma idan kuna da fahimtar juna da ita ba za a samu matsala ba saboda ta san sana'a ce haka ita ma budurwa ni abin da na ɗauka gaskiya ba wani abu ba ne mutum da kawai ɗan abu ne kamar na gaya maka na ɗan koyaushe a nuna a waƙar soyayya ake shi ne aka sa amfani su wato dai idan na fahimci sai ka baka samu wani kalubale kan wakan nan ba dangane da wancan abin da aka yi a cikin bidiyon ba wani kalubale to fannin nasara wannan waka ta tsaya ne wata irin nasara ta baka gaskiya ne kamar ka san mu masu tasowa ne duk lokacin da kai wani abu za gani gaba kake gaskiya zan ce na samu nasara musamman gurin yabawa da shi kansa aikin koyaushe za ka gani kana samun ci gaba da na baya to kaga wannan ma nasara ce sannan mutane suna yabawa da aikin koyaya mun dan samu ci gaba to kafin mu sallama ai mankuri masu mu da sauraro za su so ka yi fatan alkari ga mabiyanka wani fatan ke da shi game da su gaskiya ne su ne gaban aikin shikin ma tafiyar ta hmm. masu sauraro da masu kallon gaskiya ba abin da za mu ce sai duniya sannan kuma ni akan kaina da na san wasu ma mawaka da yawa iri na suna nan a shirye da cewa duk lokacin da ka ga wani abu ba daidai ba a sanar da mu Allah da za mu yi mu gyara sannan kuma na yi wannan kafa ta yada labarai wato gidan rediyon premier fatan alkhairi

gidan rediyo na na kowa inda muka yi muku shari akan wagar tsayani ta fitaccen mawaki yam ango kar ku manta ku cigaba da bibiyar premier rediyo a duk inda kuke a faɗin duniya musamman a shafukanmu na sada zumunta suna na yunus maudu da nake cewa mahalawa